اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا waɗanda suke bin wannan hanya su ne kafirai na hakika domin duk wanda ya kafirce da manzanni ko da wasunsu to ya kafirce wa Allah da manzanninsa mun tanadar wa kafirai azabar ƙasƙanci ranar alkiyama don uquba gare su akan girman kansu ga imani da Allah da manzaninsa yayin da Allah ya faɗi sakamakon kafirai sai ya ambaci sakamakon muminai a bayansa ya ce